gaskiya abin da zamu iya cewa da wayanda suke sa abin su yi sa rahim a cikin zuciyarsu wannan lokacin ba lokacin da ya kamata a zo a dinga sa a dinga tayarwa musulmai da kuma musulunci gaba ɗaya baya bane su ba suna ikirarin cewa suna yin musulunci ne kuma wannan abin koyarwa musulunci bai koyar da wannan abin ba musulunci bai koyar da tashi hankali ba musulunci ya kullum yana bada cewa a zauna zaman lafiya so muna kira daga su dan Allah dan annabi su sai nisiyan su nesa in ma wasu ne suke sa su to wallahi su san cewa su ma za su mutu su koma ga Allah duk wanda suka kace nan fa su ma fa na ɗaya sai sai mutu